Me ake nufi da rashin jini kuma me ke haddasa shi ga mace mai juna biyu? Rashin isassar cimaka da rashin sinadarin fer babu jini isasshe ya kamata a yi bincike a gano dalilan rashin jinin. Akwai cututtuka da ke haddasa rashin jinin kamar su babban tari matsalar lumhashi da sauransu. Wannan na iya sa rashin jini ko kuma cutar sanyin kashi wadda a da ba mu santa ba amma yanzu ta zama ruwan dare. Wannan na sa mace mai ciki rashin jini dalilin akasin da ake samu a bangaren lumfashi. Da zarar mace ta samu ciki matsalar ke bullowa tunda ya kamata ta samu abinci sosai wanda zai amfani jinjirin da ke cikin nata. Shin masassarar cizon sauro na iya haddasa rashin jini ga mace mai juna biyu? Wannan gaskiya ne, masassarar cizon sauro ita kanta na sa rashin jini, amma ana iya shago kanta saboda tana rage kuzarin jiki kuma tana kawo cikas ga mace mai juna biyu. Sannan tana iya sa mai ciki ta yi bari ko kuma ta haihi bakwai ne. Yawan zub da jini bayan mace ta yi bari na haddasa rashin jini. Yaya ake magance rashin jini? In rashin jinin ya danganta da abinci, ya kamata mace ta rinka cin abinci sosai. Muna ba ta shawarar ta rinka shan miya kuka, in kuma babban asibiti ne sai a mata karo ruwa mai kumshe da sinadaran da za su daidai da jikinta. Banda abincin, shin akwai wata hanya da ya kamata a bi? Akwai magunguna da dama kamar su sinadarin fer na ƙarin jini da mace ke iya sha a gida ko kuma siro saboda wasu matan ba sa iya shan kwayoyi In ba a magance rashin jinin nan ba, wani irin illa gare shi ga uwa da ɗanta. In ba a yi magani ba, mai ciki na iya rasuwa ko kuma ta yi bare.